Taron wanda ya haɗa kwamandojin rundunonin ƙasashe biyar wato Najeriya, Nishar, Chad, Cameroon da Jamhuriyar Benin da ɗaya gefe masu ruwa da tsaki a sha'anin tafiyar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar MNGTF ya fara da nazarin halin da ake ciki dangane da yakin da dakarun waɗannan ƙasashe ke kafsawa da ƙungiyar Boko Haram a kewayen tafkin Chadi kafin daga bisani a umarci mahalartan akan buƙatar ƙara jan ɗamara. Ambasada Mamman Nuhu shine sakataren zartarwar kungiyar kasashen CBLT. Uh, su shugabannin mu da suka taru a Najeriya ran sha biyar ga watan goma sha biyu na shekarar nan da ta wuce suka ce kowane wata uku mu zo mu taru a dubi yanayin tsaro na kasashen da ke gewaye da tafkin chadi mu gani aikin da ake yi cin ana cin nasara ko kuma ba a cin nasara ana cin nasara sai a ci gaba da yin kuma ba a cin nasara menene ya faru don a gyara gyara akwai gyara sai a yi to yanzu a zaman da kuka yi menene kuka fahimta a aiki dai na tafiya daidai yadda ya kamata eh, akwai yan wuraren da ya kamata a gyara amma dai komai na tafiya daidai da ya kamata to an gaya mu kowa da kowa a ci gaba da ƙara ƙarfin gwiwa dai domin a ciwo nasara da yake jawabin rufe taro kwamandan rundunar askarawan Nijar janar Ahmed muhammad ya bayyana cewa yakin da muke ciki a yau abu ne da aka tilasta mana yinsa domin an tsokano shi ne ba tare da wata kwakwarar hujja ba to amma duk da haka ya zama dole mu dage don ganin mun yi galaba kuma na yi imani ko ba jima ko ba daɗe za mu yi nasara domin mu muna yi ne don kare martabobin ƙasashenmu saɓanin abokan gaba wato boko haram da bata san zahirin abin da take yakin domin sa ba. haram da dama daga cikin talakawa a kasashen yankin tafkin chadi na da daurin kai a dangane da ainihin nasarorin da rundunar haɗin gwiwar waɗannan ƙasashe ke cewa tana samu a bisa la'akari da yadda 'yan ta'adda ke zazafa kai hare-hare a wasu lokutan lamarin da ya sa ambasada mamman nuhu yi wa jama'a jawabin kwantar da hankali. Ka san yaƙi da 'yan ta'adda ba abin da za a ce an ƙare ne an gama da shi gaba ɗaya ba yana ɗaukar lokaci kwarai da gaske shi yasa suke ganin kamar abin da ya ba ya tafiya da sauri kamar yadda suke son ya tafi al'umma sai dai su ci gaba da haƙuri su ɗan ba da lokaci su sojoji suna nan suna aikin su insha Allahu za a ci nasara sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.